murna da jin daɗi na al'ummar Nijar da ke zaune a nan ƙasar Cote d'Ivoire bakin ofar ofishin jakadar Nijar da ke cikin anguwar Markori a cikin birnin Abidjan. Inda mai girma ambasadar na ƙasar Nijar da ke zaune a nan ƙasar Cote d'Ivoire, Dr. Abakar Abdullahi juri ya yi bikin gwadin sabon kati na karti consular da ake kira karti biometric da harshen Faransanci. Wannan sabon kartin zamani wanda al'ummar Nijar mazauna ƙasar Cote d'Ivoire ka neman shi da yadiya an sami gwada wannan sabon karti na consular a gaban shugabannin al'ummar Nijar da ke zaune a nan kasar kwadiwar da shugabannin kungiyoyi na 'yan kasuwa 'yan Nijar da ke zaune a nan kasar kwadiwar da shugabannin manyan 'yan makaranta 'yan Nijar da ke karatu a nan kasar kwadiwar da jagororin jam'iyoyin siyasa na 'yan Nijar da ke nan a kasar kwadiwar gaban kungiyar malamai na addinin musulunci na 'yan Nijar da ke zaune a nan kasar kwadiwar mai girma ambasadar na Nijar a nan kasar Cote d'Ivoire ya ɗauki bayani inda ya nuna jin daɗin shi da cike alkawalin da suka yi ma al'ummar Nijar da ke zaune a nan kasar Cote d'Ivoire na samun wannan sabon karti na kwansila sabon katin da zai musu unhwani bisa harkokin su na yau da kullum a nan kasar Cote sabon katin kwansila da ke gwada cewa hukumomin kasar Nijar a nan kasar Cote d'Ivoire sun san da zaman wanda ke da shi a nan kasar Cote d'Ivoire bayan haka na sami tattaunawa da Alhaji Ayuba Ilela. ɗaya daga daga cikin shugabannin al'ummar Nijar da ke cikin anguwar Abobo inda yi min bayani yadda ya sami wannan sabon kartu consular biometric. To tambaye ka ka ke? Eh wacce shekara ka saka Abuja Ka mhm. faɗi. To mace nawa gare ka mhm. ka faɗi. Mhm. Uwarka shekara ta nawa. Uban ka shekara ta nawa. Ka ji tambayoyin kwata na takardu hakan ga su wacce takarda ta suka aiki da ita karti ko konsila in kana da farmi masu yayima kai zaune su dau hoton ka komi da komi su bakare si eh nake kaman wuri nawa na kuka zo da ba ba ka ga zaman ga da kuke haka wanga za ka ba shi ka biyar mhm. da dala 20 mhm. shi kuma shi baka da si a yau na inda kake kai kuma shi kai ga tambayoyi mhm. kai ga tambayoyin ta kare gare ka ba da resi shi kenan shi mai tambayoyi shi ka hoto eh akwai kace mi akwai da resibi wanda za ka sunye ana aza hannu ko sunye sunye ɗin ba addu'a ba ana azawarce kuma eh da ka azawarce nan kuma kai sunye okay sunye gwiwa kai bisa ga wannan takardu eh. okay to babu laifi a ƙarshe dai na sami ji ra'ayin wasu al'ummar Nijar da ke zaune a nan ƙasar Cote d'Ivoire. Ni suna na Ilyas Umar ko gari waza waza. A wala ƙwarar jaɗi ma sabi wala na shi daɗi su tere kwantan wala Allah. Saboda abin da sa'in ganin ce maka na shi daɗi in mun ka ta ni na ta haika ta gana. In ba da a ce wannan kan zuwa bara ba so shi ko amsa ta ba gaskiya mu abin na ba mu kumya wallahi sai mun ji amma kumya yan gine kar su kware yan mali yan burkina me samu sai an kamar mu da wannan littai sai ka ta buda da mu buɗe wani kundi me sa bana be me Allah saka musu aje magabata mu gaskiya mun sha diwan ga al'amur sun kai mu a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ni matsayina imamin masallacin alhaji maliki alhaji sa'adu galmi nan dai plateau wanda muke zama cikin wannan masallaci mu ba da hamsu salawata ciki duka na hausawa mun samu labarin yau an yi zama na buɗa sabon karti ambasadar na niger lalle wannan labari mun ji daɗi ne kwarai-kwarai da gaske allah abin ya taimaka waɗanda sun ga kawo wannan shahara sun ga kawo mana shi allah ka musu da heri mun gode kwarai na abdullahi mamman kamisa dan niger mazauni ƙasar cote d'ivoire dan kasuwa to lalle wannan abu da aka yi na kamuna wanga karti na karti consulate dimiotric gaskiya alhamdulillah mun ji daɗin haka nan matuka mun yi farin ciki mun ji daɗi mun yi murna sosai saboda ni ina cikin waɗanda suka samu matsala akan karti na ko ka sai fis ko kuma a ce za a buɗa maka kwantu to idan dai ba fasfar gare ka ba ko karti dimitri gaskiya bai yi amma yanzu da aka ce an yi muna karti to wallahi alhamdulillah Allah ubangi subhanahu wataala Allah ya albarka kuma Allah ya saka da alheri waɗanda suka kirkiro wannan Allah ya saka musu da alheri mun ji daɗi sosai da sosai insha Allah Allah kuma ya sa abin ya ɗore kuma abin ya ci gaba insha Allah